muka kaddara cewa mijin yanzu ba ta da labari kaga la mahaifinta zai iya saki hmm. wala alkalin so dole akwai bukatar ta koma ma marji'i wanda ya cika sharuɗa shi kuma me zai yi kawai hmm. ya ce ya saki matar mutane kalla yana da bukatar ya sa a bincika hmm. yana da bukatar ya sa a bincika tsawon shekara hudu idan aka gama bincike duk gurin da aka san cewa za a iya gano bawan allah nan ba a gano shi ba to an yi binciken da za a yi an kare mm. so a wannan lokacin ne zai ce to a shar'ance mm. shari'a ta barke akan irin wannan mutumin da an shekara hudu ana binciken shi in safi an ci da hakiki mm. saboda haka yanzu akan kujerar da yake kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zai iya sakinta kuma ko da mijinta ya bayyana wannan sakin yayi amma hmm. ba za a raba ma mijin dukiyar shi da ya bari ba ba yanzu ba za a ce shi kenan hukuncin shi hukuncin ya mutu ba hmm. saboda haka za a raba dukiyar shi a bayan magada lala wannan ita hakkinta hmm. na kar a barta a wannan lokacin ta je ta samu miji shine amma dukiyar shi ba wani dalilin rabata. akwai bukatar siran da aka tabbatar da cewa hmm. ya bar gidan duniya a wannan lokacin za a raba mishi dukiya ah. in ma wani ya raba ko matar ta raba ta hmm. sani ta raba abin da yake ba hakkinta ba ne kuma duk mutumin da aka ba shar'an bai halatta ya ci ba wanda kaga wannan hukuncin da nake faɗa ya shamile hmm. mafkudin wanda ba a san ina yake ba hmm. sawa'un da kowane dalili ne ba a san ina yake ba matar shi shar'an ba ta da yanci ta je ta yi aure hmm. saboda aure za ta yi a cikin aure saboda a duniyan nan ba wanda ya isa ya sake ta sai mijinta yawa sai ta koma ma marji'i marji'i din shine zai je ya bincike shi kuma da sharadi ya zama da gaske eh, yana rayuwa a gurin da zai iya bincika mata kila muka kaddara hmm. ah, ana tsammanin 'yan sanda suka kama shi ko yana hmm. wani gidan yari akwai bukatar duk gidan yarin da ake tsammani a tabbatar da cewa an je an bincika hmm. kuma wannan yana da bukatar kila wani guri aka kama shi akwai bukatar ya zama cewa an yi bincike in ya zama ya gama binciken nan ta hanyar da da za a iya yi a gano shi so in bai yi ba wannan lokacin zai iya bata saki saboda shari'a ta ba shi damar ya haka ba wai saboda shi ba saboda kujerar da yake akai hmm. kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi so amma ba su ba wani wanda ya sa wannan yasa malaman nan suke cewa mutumin da ya san yana irin wannan tafiyar kar ya bari haka ya auku kan shi ya samar da wata ya samar da wata hanya hmm. da ba zai zafafa al'amarin ba tunda wani lokaci musamman yanzu ci gaban zamani hmm. akwai boda ta ƙasa da ƙasa saboda haka wani malami ko an kai mai kara wallahi ba zai iya bincike a wata kasa ba saboda ba shi ne shugaba a wannan kasar ba zai iya yiwa in ma ya yi magana a kasar ba ta da kima ba ta da daraja zai iya yiwa wakilin shi shi ma ba wani karfi yake da shi ba wanda zai iya zuwa yi wannan bincike din ba so kaga nan zai zama da al'amari hmm. so wannan yasa ake cewa duk mutumin da ya san sawa'un kasuwanci yake hmm. ko hanya yake yi ya wakilta wani ko da ko ita kanta matar ce hmm, hmm, ya ce mata to wance kin ga dai yanayin sana'ar mu da yake hmm. ko kuma tafarkin nan da muke tafiya kin ga yanda yake don lokacin da aka neme ni aka rasa ni na wakilta ki da kanki ma damar aka shekara ɗaya misali ko dai daidai yanda ya ga zai yi ban zo ba za ki iya wakilta ta ki saki kanki wannan kaga za ta saki kanta a matsayin wakiliyar shi ba a matsayinta na ba a tsayinta da mace ba mm. saboda haka yanzu za ta wakilce shi ne sai ta shiga saboda haka wancan duk lokacin da kika ga mm. kin gaji da jira na mm. wakiltan da ki saki kanki ya zama ya bata wannan izini ko kuma ya ba mahaifin shi ya ce ba wato wala ka dai ga yanda tafiyar mu take ko kuma yanayin sana'a ta yake so don lokacin da aka yi shekara ba labari na hmm. na baka izinin zaka iya sakin wani shi ma ba da unwanin mahaifi ba da unwanin mahaifi ba da unwanin wakilin shi cewa na wakilta ka a idan ta zo ta ce ta gaji hmm. to ka saki so wannan zai zama cewa ya warware kadiya gaskiya ba tare da jijiyoyi sun hmm. tashi ba amma ya zama mutum wannan bai yi ba kuma ya zama haka ta uku. so gaskiya sakinta zai zama akwai wahala insafi akwai wahala safi yana da wahala saboda shi kaɗai ne yake da wannan hakkin kuma ba mm. sun ina yake ba malaman da za a iya kai makara da sharaɗin za su iya bincikowa su gano shi mm. in ya zama ba ƙasar da suke da iko yake rayuwa ba mm. kaga za a yi su yi bincike tunda shari'a ta ce musu sai sun bincika so ba su bincika ba ya za su yi da ita ba inda za su yi so wannan wani abu ne da yana da buƙatar a buɗe kwakwalwa gaskiya lissafi a kan shi mm. a yi mishi hangen nesa saboda in ya auku mm. to zai zama mace in ta je ta yi aure fa ta yi aure a cikin aure ne ba saboda zai iya mijinta bai mutu ba mm. ko rana tsaka zai zama ya bayyana yana bayyana to ya za a yi wannan don malamin da ya daura mata aure ya daura aure menene a cikin aure so ba wani wanda yake da hakki mu a makarantar mu ya kashe mu wani aure fa ma wani ya sake ta sakin bai yi ba malam saboda a shar'ance bai da hakkin ya sake matar wani hmm. ko da mahaifin shi ne ko mahaifin shi bai iya ba kaga a duniyan nan ba wani wanda zai saka miki mata mahaifin shi in ya saki yayi ya ba mahaifin wakilci wannan shi hmm. kuma bai da bambanci da wakilci mahaifi ko ba mahaifi ba kowa ya ba hmm. wakilci yace ce wani na baka izini ka sake matata so wannan kaga yanzu kamar yanda ya bashi izini ya wakilce shi ya dora mishi aure a saki ma mm. zai iya bada wakilci musamman ma mu a makarantar mu lazimi ne sakin ya zama cewa menene da larabci ne so wani zai iya cewa shi ba zai iya yin larabci ba hmm. ko kuma bai san ina zai samu adalai ba so kaga adatan dama wakilci suke bayarwa su ce to a karamaka Allah da Allah da ya zama insha Allah in an je gurin karatu dai ba zai a ce da taron ɗaliban addini ba ba adali ba wannan zaka ga galiban din saki din zaka ga a ina ake yin shi a makaranta ake yin shi ne a aji malami yake yin shi in insafi ana karatu zai ce to an bashi wakilci hmm. insha Allah bai su shaida ya ce <laughs> fulani ya saki matar shi fulana wani